Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Ina yi mana marhaban ya zuwa sabon littafin da za mu fara mai suna burin Zainab. Wannan littafi na san za ku yi mamaki kasancewar tasharmu ba ta taɓa karanta wani littafi wanda ya kama da irin wannan salon rubutu ba. To sai dai za mu karanta wannan littafin ne duba da yadda darussa suke cikin wannan littafi. Shahararriyar marubuciya Zulaiha Rano daga ƙungiyar Hazaka Writers ita ce marubuciyar wannan littafi mai suna Burin Zainaba. Muna fata wannan littafi zai nishaɗantar da ku kuma ya koyar da ku darussa da suke cikinsa. Kafin na cika ku da surutu ga kaɗan daga cikin wannan littafi. Kamar kullum yau ma dai Zainab ta kammala aikinta na safe, ko break ta kasa yi don ba ta jin daɗin jikinta. Tunda safe da ta tashi mararta take yi mata ciwo, dama idan irin wannan lokacin ya zo haka take fama ko a gida. Jin ciwon na daɗa yin gaba ne ya sanya ta ajiye tsintsirar da take hannunta, Allah ya sa ta kammala aikin nata. Dafe mararta ta ta yi tare da ciza leɓe da ƙirar ta furta wash. A hankali cikin azaba ta nufi ɓangarenta ko kallon gabanta ba ta yi. a falo ta zube tana ta famar juye-juye tamkar mai shirin haihuwa azaba kawai take ci tun safe har zuwa la'asar har zuwa wannan lokaci babu wanda ya leƙo ta har ta fara canja kamanni saboda ciwo fatima na zaune a falo tare da momi gaba ɗaya duk ta bi ta damu rashin ganin zainab cikin sanyi murya fatima ta ce da mami tunda na dawo banga ga anti ba mami wace haka mami ta tambayi fatima fatima ta ce anti zainab mana matar alhaji uwar fi'ili ta ina har ta zama antinki kin ganki fatima da neman suna to ina ruwanki da rashin ganinta yi haƙuri mami na ga tun da na dawo ban ganta ba ne to ai sai ki je ki neme ta mai shegiyar kankan barziya. ci gaba kin ga wallahi wata rana sai na ɓata miki rai san baki na ba tsaki hajiya Asma'u ta ja tare da tashi fatima na ganin mami ta wuce sai ita ma ta nufi ɓangaren zainaba sallama ta yi tare da shiga cikin falon inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fatima ta ambata cikin sauri tana isa gurin zainab yau kimanin kwana bakwai kenan da abin ya faru Tuni Zainab ta gama tana ci gaba da sallolinta. Shi kuwa Alhaji a kwanakin nan da ƙyar yake kwantrol ɗin kansa. Ji yake kamar ya shakota domin yana fama da muguwar sha'awarta. Zaune yake a falo daga shi sai boxer yau fa abin na neman ya zarta na kowane lokaci. Baya jin zai iya barci ba tare da ya sami biyan bukatarsa ba. a hankali ya miƙe domin ya shiga bedroom ɗinsa domin baya son zubar da mutuncinsa a gaban ƙaramar yarinya kamar zainab a tsakiyar falon ya zube yana ta famar juye-juye domin yadda mararsa ke kullewa rintse idanunsa ya yana faman cizon leɓansa shi kaɗai san yadda yake ji a jikinsa tun yana iya daurewa har ya gagara numfashi yake fitarwa sama-sama kamar wanda zai mutu Zainab wadda ta gama yin shirin baccinta ta yi duk wani abu da ya kamata ta yi. Kamar kullum ruwan sanyi take ɗauka tana sha, wannan ya zama sabanta tunda ta zo gidan. Yau ma ruwan sanyin ta taho za ta ɗauka. Har ta kusa zuwa kicin sai ta ji kamar numfashin mutum. tsam Zainab ta yi da ranta domin ta ji ta ina numfashin ke fitowa. Da sauri ta nufi sashen bedroom ɗin Alhaji domin tabbas ta nan ne numfashin ke fitowa. Abin mamaki tana buɗe ƙofar ta buɗe, Alhaji ta gani a kwance yana ta famar birgima. Da sauri ta ƙarasa a ruɗe tana faɗin ya Alhaji, me ya same ka? Bai iya furta komai ba sai ƙara rantsi idanunsa da ya yi. Gani ya ƙi magana ne ta ce to ko a kira mame. A wahalce girgiza kai, Zainab ta ce da shi a'a yaya a kira mami kaga yanda ka koma kuwa? Ta faɗi maganar ne tana ƙoƙarin miƙewa. Da sauri Alhaji ya rukuta har jikinsa yana rawa bai jira komai ba. Shi kama Alhaji bai tsaya jin abin da mami take faɗawa Fatima ba. Wajen Zainab ya isa hankali tashi, musamman yadda ya ganta a tsaye tana ta famar zufa da juyi. Please mami, ki bari a kai ta asibiti. please ki taimaka mami a kai ta asibiti asibiti wa zai kai ta asibiti mu za mu kai ta asibiti mami ki taimaka kada 'yar mutane ta mutu please and please mami wannan shine tsokacin littafin da za mu fara mai suna burin zainab na shahararriyar marubuciya zulaiha durano Kada ku manta ku danna mana subscribe ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Nan gaba kaɗan za mu sanar da ku lokacin da za mu fara saka wannan littafi.